واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتون القرآن ميجرما har yanzu dai muna cikin suratu maryam alaihi salam Allah ina muka kwana hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al'adhab wa imma as lamuna فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا Allah maɗaukakin sarki a ayar da ta gabata mun ce malamai sun yi magana guda biyu a kanta wasu malamai sun ce ayar tana maganar mubahala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya yi da mushrikai idan ba ku manta ba akwai mubahalar da Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi da yahudawa inda Allah madaukin sarki ya ce annabi ya gaya wa yahudawa qul ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya qul ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya lillahi fatamannaw al-maut kamar akwai ne na sai a tsakani إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الله يتي قل كفر مسيا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين هادوا يا كو يمنتوا بيهودا واكنا in za'amtum annakum awliya'u lillahi in dai kun raye cewa ku waliyan Allah ne ku ne masoyan Allah ku kadai min dunin nasi koma bayan musulmai da sauran jama'a masu imani su ba masoyan Allah bane to ka ce masu fataman na maut ku yi burin mutuwa mu gani ka kira yahudawa ka ce to ku zo ba kun ce ku kadai ne na Allah ba za su ce eko eh ko ku ne masoyan Allah masoyi yana jin tsoron zuwa wajen masoyinsa bai jin tsoro inda masoyi na gaskiya ne ko kamar saurayi ne yana neman yarinya da aure ya je kofar gidansu ya sallama ta fito yakan ji tsoro kamin ta fito hasali ma yana rawar kafa ne da dan zumudi hakan nan to tunda kun ce ku masoyan Allah ne ba haduwa zuwa wajen ubangiji ba haduwa da ubangiji sai an mutu ko ba haka ba in aljannar da ake bayarwa baka shiga aljanna baka mutu ba to ka ce musu ku zo mu zauna mu yi addu'a in dai ku masoyan Allah ne to Allah ya kashe ku gaba ɗaya ku koma wajensa wallahi babu yahudi da yadda zo yi wannan addu'a malamai sun ce wannan ayar tana magana akan mubahalar annabi da yahudawa ne to haka su ma nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa mubahala tare da su a ina a inda Allah maɗaukin sarki yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa nasara gaba ɗayansu idan dai har su sun tabbatar da cewa su ne suke kan hanya ta gaskiya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya faɗa musu cewa wato ta'alau na nada'u abana'ana wa abana'akum فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نعم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا أهل ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الله يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم يفدعوا سون سارا فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم duk wanda ya jayayya da kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan matsayin annabi Isa da ka ambata din nan bayan abin da ya zo maka na daga ilimi to faqul ka faɗa musu cewa gaba ɗayanku ku zo wato idan kuka zo mu kira ‘ya'yanmu da matanmu da mu karan kanmu duka mu zo mu haɗu ni na kira family na kuma ku kira naku a zo a haɗu in an haɗu me za a yi sai a mubahala a ƙanƙan da kai ga Ubangiji a roƙi Allah cewa ko mu ko ku waɗanda su ne maƙaryata to Allah ya la'ance su su ma nasara ba su yadda sun yi wannan mubahalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ita kuma wannan aya da aka ce qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda ita kuma ita ce mubahalar da Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da mushrikai su ma mushrikai ba su yadda an yi wannan mubahala tare da su ba to shine sai Allah madaukin sarki ce haka za a ci gaba da tafiya hatta idza mayu ma yu'aduna har zuwa lokacin da za su ga abin da ake musu alkawarin sannan me ake musu alkawarin sa mar azaba ko dai azaba Allah ya bada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umurni ya yaƙe su wato a gama da su gaba daya wa in sa'a ko kuma a hura kaho kiyama ta tsaya to a wannan rana fasaya alamuna da sannu za su san manuhuwa sharrun makana wane ne ya fi matsaya mafi sharri kai ko su ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa abu junda sannan wane ne wanda yake da runduna mafi rauni dukkan irin runduna da kafiri zai tara ta yi daidai da rundunar Allah maɗaukin sarki kafiri ya kira sojojinsa Allah ya turo mala'iku zabaniyawa wa'yancan za su iya karawa da wa'yannan ba za su iya ba mala'ika guda ɗaya duk yadda aka yi shi kaɗai zai iya tarwatsa tsata wani azalumin sarki wata tsohuwa ta taɓa yin buka a bayan gidansa saboda girman fadarsa idan zai zagaye fadar zai kewaye gidansa sai ya yi ɗamara an yi hawa a kan dawakai ake iya kewayawa ya taso yana kewayawa sai ga buka wata tsohuwa ya ce wannan fa aka ce wata tsohuwa ce ta ya ce a rushe bukar aka rushe ta gaba ɗaya tsohuwa ta dawo ta samu bukka ta a rushe a lokacin sai ta daga hannu ta magana ba ma addu'a ta ba ta ce Allahumma in lam akun ana hadira fa aina kunta ad ta ce ya Allah idan ni bana nan yasa aka mu wannan ta'addanci ya Allah kai kana ina san da aka mu wannan ta'addanci wannan tsohuwa tana faɗin wannan magana fa amara Allah ta'ala jibrila an yuqallibal qasra fa qallabaha bihim Allah nan take sai Allah ya ba mala'ika Jibril kwaman shi kadai yace gaba ɗaya bilad da sarkin da dogarawansa da sojojin da komai a musu upside down to ka faɗa mu wanda zai iya nemo rundunar da za ta iya karawa da rundunar Allah wallahi babu shi Allah ka gafarta mana musulhunta da Allah kawai ne abin da yafi sauki sai Allah madaukin sarki yace me wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الله مدوكين سركي يتي ويزيد الله الذين هتدوا هدى Allah yana ƙarawa waɗanda suka nemi shiriya sai ya ƙara musu shiriya ashe kun ga shiriya ba za ta zo da same ka ba sai ka yi me sai idan kana son ta ka neme ta ina fata an fahimci wannan shi yasa aka ce wa yazidullahu alladhina hatadau huda shi ubangiji a ka'idarsa aljaza'u min jinsil amal wannan ita ce ka'ida ta ubangiji irin abin da kai wa Allah to shi Allah a ka'idarsa abin da zai maka kenan wannan ita ce ka'ida aljaza'u min jinsil amal idan ka taimaki Allah Allah ya taimake ka ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in ka ambaci Allah ya ambace ka faskuruni fadkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun in ka cika wa Allah alƙawari shi ma ya cika maka wa aufu bi ahdi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun in kai wa Allah ma kirci to ka shiga uku wa yamkuruna ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إن كمن تاد ألا ألا يمن تاد كي نسوا الله نسوا الله فنسيهم يلا يتمي إن المنافقين هم الفاسقون وانا يتشي ce ألا أبنك كيسو أمكتو كيو ألا شيزي مكتو idan ka nemi shirya sai Allah yi me sai Allah ya shirya da kai wannan ne dalilin da ya yasa ake so musulmi duk inda yake ya zama musulmi mai buɗaɗɗiyar zuciya idan an samu mutane suna wa'azi an ce maka ai abin da suke faɗa sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza to koma me aka gaya maka kai abin da ya kamata kai shine sai ka saurara kuma ka saurara da kunnuwan basira ka ji abin da aka faɗa maka nan sai ka auna shi da maganar da ka ji a bakin mutanen da ka. an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba ka ga nan gurin ka nemi shirya to wallahi sai ka ga Allah ya shirye da kai Rufailu ibn Amir ne Dausi a sahabiyul Jarir, wato lokacin da ya taso zai shigo Makka mutum ne mai gata a garin su amma lokacin kafiri ne ya shigo maka zai harkokinsa na kasuwa to akwai dabara da kafiran makka suke yi sai su samu dattawa masu alamun kamala da mutunci sai su ajiye a duk kofar shiga garin makka wayannan dattawa abinda aka dora musu shine in zaka shigo makka su bata maka annabi kamin ka shigo cikin gari ya zo ya ga dattawa a zaune da alamun mutunci ya gaida su da girmamawa har ya wuce suka kira shi suka ce yaro ya sunanka yace sunana Dufai kai dan ina ne yace ni dan kabilar Daus ne suka ce to mun ga kana da alamun hankali akwai bukatar mu maka nasiha wace nasiha za ku mun suka ce ka kaga ka natsatsen yaro ne ga ka da kimtsuwa da alaman ka fito daga gida na mutunci to garin nan akwai wani bala'i da muka shiga jarrabawa a ciki akwai wani mutum yana nan ya tsiro sunansa Muhammadu yana nan banda lalata al'umma bai da aikin yi ya zazzagi allolinmu ya zazzagi iyayenmu ya ce duk abin da muke bautan ma ƙarya ne yana raba tsakanin mata da miji ya zuga ‘ya'ya sun bijire wa iyayensu wa da kani suna dan bautar gunkinsu sai ya zuga ɗaya sai ɗayan ya fandare suka ɓata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to abin da ya sa muka maka nasiha idan ka shiga garin nan karka yadda ka je kusa da inda yake mabalata na ka ji abin da zai faɗa a ɗufe ne ya ga mutane da alamun mutanen kirki ya godiya har ya tashi zai tafi sai dawo yace to ai matsalar ban san inda yake ba ku gaya min inda yake yadda ba zan kusanci wurin ba kar tsautsaye hau kaina na bi ta inda yake sai suka ce yana nan a ɗakin Ka'aba a ɗakin Ka'aba nan yake zama to ashe sun yi kuskure sun bashi full address ba tare da sun sani ba da ta tashi ya kama hanya ya shiga cikin gari duk harkokinsa da zai yi bai da wata harkar shi ta kai shi kusa da ɗakin Ka'aba ba to bayan ya kammala harkokinsa a cikin gari yanzu saura ya koma gida hausawa sun ce wai samun tsegumi ya fi samun sisi sai ce a to ni yanzu in je garinmu na bada labarin mutumin nan aka ce dogo ne ko gajere ne siriri ne ko kakkaura ne ka gan shi na ce a ban gan shi ba yau ai labari na ya zama incomplete labarin bai zama cikakken labari ba yanzu ya kamata in je ɗakin ka'aba nan in ga mutumin yadda in na je bada labari zan iya describing ɗin shi in bada cikakkun kamanninsa to a lokacin ne a garinmu labari na ya zama cikakke to sai ya ittifaki wannan ta kama hankali sa ko bata kama hankali shi ba ta kama hankali shi sai matsaya akan wannan to ku saurara ku ji da ya kamo hanya zai zo ɗakin ka'aba yanzu ba so yake ji abin da annabi zai faɗa ba yake yi me yake so kawai yayi ya ga annabin sai ya samu auduga sai ya tottoshe kunnuwansa sai ya sa auduga ya toshe toshe sai ya magana da ƙarfi in ya ji yana ji sai ya ƙara ɗauko ta sai ya ƙara dannawa sai da ya ana magana bai ji me ake faɗa sannan itin karo ɗakin ka'aba yana zuwa kuma sai yasa sai samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan ɗakin Ka'aba yana wazi, yana karanta ayoyin Qur'ani ya sai ya wa annabi do, ga bakin annabi na buduwa yana rufuwa amma bai jin me ake faɗa sai wata zuciya ta ce masa a to ai yanzu labarin naka bai cika ba inda baka ji me yake faɗa ba sai dan ja auduga bai cire ta gaba ɗaya ba amma dai dan sassauta yadda zai ɗarin rinka ji me ake faɗa dan sassauta wannan da ya kawai sai aya alqur'ani sai ta kwankwashi kunnansa a wannan lokaci sai fara jin wata magana magana wannan magana ta saba wa abin da ake gaya mashi to sai dan ƙara budawa sai maganar tana shiga can sai fara tunani na to ni fa da hankali na da girma na da shekaru na magidanci mai iyalai ya za a ce in wautar da kaina in wautar da hankali na ai ya kamata in ji magana da mutumin da yake faɗa in boka ne ai na san bokanci in waka ce na santa in sihiri ne oho in su dabaru ne oho bari dai in je in ji me yake faɗa kawai sai tashi sai kamo hanya sai zo janwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya ce masa ya Muhammad saboda bai da annabin Allah bane ya Muhammad sami'tu kalama qaumika fika wal ana uridu an asma'a minka ya ce na ji maganan mutanenka a kanka to amma yanzu ina so in ji daga bakinka ga maciji ba a magana ja in kana da abin da za ka gaya mun faɗa mani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara masa wa'azi aka fara karanta masa ayoyin Qur'ani aka fara karanta masa ayoyi na tauhidi wa'azi ya fara ratsa shi kai kamin a ankara imani ya shiga cikin zuciyar wannan bawan Allah nan take sai ya miƙe gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah wallahi in dai har zaka ji wa'azin qur'ani sai ka gane sai ka zaka ce maka karka yadda zaƙin bakin tsiya ne da su in ka ba bakinmu ne yake da zaƙi ba aya ce take da zaƙi ƙur'ani shine yake da zaƙi shine yake da test kai to bari ku ji wani abin ban mamaki ba yanzu ya karbi kalmar shahada ba ya musulunta yana musulunta sai miƙe ya ce ya rasulullah inna dausan qad kafarat billah wa fasha fihim zina fa arsilni ilaihim ya rasulullah sai ya ce ya manzo Allah kabila ta kabilar dausu sun kafirce wa Allah banda zina ba abin da suke zina ta yaɗu a cikin su ka tura ne yanzu in je in fara musu wa'azi ka ji sabon musulunta da karambani aya da bai haddace hadisai nawa iya kalmar shahada kawai ya samu amma yana ga tun da ya samu wannan kalmar shahada to yanzu haƙƙi ne akan shi dole je isar da ita kenan idan gaskiya muke so duk taron mu nan ba wanda bai kamata ya zama mai wazi ba ko ko ko akwai wanda bai tsara dufail karatu a lokacin ba yanzu kai ayoyi nawa ka haddace hadisai nawa ka ji kuma har yanzu kana zo na kai ba mai wa'azi bane wai ce ma kai ba mai wa'azi bane maza ka je ka fara yi wa'azi ka fara isar da sunna je kai ta distributing na sunna a cikin gari ko ina je ka kar ka dauka wazi wai sai an hada microphone da week a ko tattasai kake sayarwa ko dan atamfa da mutum ya zo ya ce wax original nake so kace to ga original kace to amma kai yanzu atamfa ma kana son original to dan me ga sunna wace ita ce original ka bada sako ko baka bada sako ba dan samu wata sunna ka mika mashi in a office kake mika ma sunna ku ta rarrabawa ku ta wazi in duk taron mun nan muka zo mai wa'azi duk taron mun nan masu wa'azi ne kai za a kilerin abubuwa da yawa ko ba za a yi ba ya matasa za a fara wa'azi nan duk masu wa'azi ne duk mun yi rukurutun na sabbin masu wa'azi kowa ya shirya daga yanzu wa'azi ba sassauci in ka ji sunna ɗaya nan ka je ka kai wa wani kai matasa inda gaske ka kun shirya ku daga hannu ku ce Allahu akbar to sakwata za ku sha wazi a dan tsakanin nan sahaban nan fa sanda suke ta gogormaya mafi yawan su shekarun su bai wuce shekarun kun nan ba sanda suke ta gogormaya kai Allah ka gafarta mana annabi bai ce masa a ah, kai yaushe ka tara karatun da zaka yi wa'azi ba baka da karatu tukuna jira sai a ah, annabi sai ce maza ka hanya je ka ci gaba da wa'azi ya je musu wa'azi yayi wa'azi har ya gaji bai samu mutum ko ɗaya da ya imani da shi ba abun ka da sabon mai wa'azi sai kansa zafi sai fusata kusan sabon mai wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi aka kiji sai kansa zafi kawai sai da wajen manzon Allah ya ce ya rasulallah inna dausan qad kafara billah wa fasha fihim zina fada'u alaihim ya Manzan Allah kabilar Daus sun kafirce wa Allah zina ta yadu an yi wa'azi sun kiji ya Manzan Allah kai addu'a Allah ya daga daga da su gaba daya huta kaji sabon mai wa'azi kenan wannan sabon mai ke ga da kun ji mai wa'azi yana tsine wa mutane yana ai shi kenan to sabon mai wa'azi Allah kai a to sabo ne wannan Allahu akbar ko ya ci ko wani buhu da kaulasan yazo ya tararrabawa kai ma karbi duk shekaru samu mai waziri ne ya kamata a samu l a rataya masa a wuya duk wayannan masu wazin da mutum kawai zai ta sharo tsuntsaye kawai kawai da ka ba shi aushe ce kai ma arne ne da ka ba shi aushe ce ka yi tawaye kai ma kafiri ne da ka ku samu el kurata ya mashi a wuya kusa masu wazi akwai l to kai da kake so mutane su shiru to me yana ka nitsi ne musu albarka yanzu ma sun ki sauraron ka ba ma tsine musu ba to Allah tsine musu an kara ma aiki ko ba kara maka ba in dai daga kai kana so su shiru ba ƙarya kake ba ka so su shiru ba kai to dufail da ya ce wa annabi wannan addu'a sai annabi ya daga hannu zai addu'a dufail ya dauka irin addu'a da ya roka ita zai ya fara girgiza kai yana amin kun san me annabi ya faɗa annabi sai ya ce Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausa annabi ya ce ya Allah ka shirye da yan kabilar dausu ya Allah shirye da yan kabilar dausu annabi ya ce ko ma ka je ka ci gaba da wa'azi kun sauna abun mamaki da ya je fara wa'azi albarka wannan addu'ar ta annabi kusan sama da rabin sa gaba ɗaya suka musulunta a wannan lokaci wa shi kowa ruwaito hadisi a sahabban annabi Abu Huraira radiyallahu anhu to Abu Huraira radiyallahu anhu a wajen wannan sahabin ya karbi kalmar shahada Dufail shi ya musuluntar da Abu Huraira ya yi aiki ko bai yi aiki ba to amma ku lura da abu guda daya yana son gane gaskiya ko ba ya son gane gaskiya idan har kana son gane gaskiya to sai Allah ya taimake ka ka gane kada ka ce kawai kai kai ittifaki kawai akan gaskiya kake a shirye kake kai yanzu inda ka sa gaban nan kawai nan ne daidai sai dai a yi bala'i ko a mutu ka gama ittifaki a ba daidai bane wannan a zama mai neman gaskiya addu'a ce da bayin Allah na kwarai suke suna cewa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka azurta mu da karbarta ya Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ya Allah ka ba mu ikon guje mata ku ta wannan addu'a ya ku bayin Allah kullum abin da muke roƙon Allah ya Allah abubuwan da muke yi dinnan ya Allah idan a cikin su akwai wanda ka san ba shi kake so a yi ba ba shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ya Allah muna roƙonka ko menene duk yadda muke so abin ya Allah ka raba mu da shi wannan ita ce addu'a da muke dare da rana ya Allah duk abin da ka ga muna yi ya ubangiji wanda ba shi kake so ba ba shi ka turo annabin kai karantar ba kuskure ne irin namu ya sa muka rike muka dauka shine daidai ya Allah ko menene wani abun ya Allah ka raba mu da shi duk yadda muke son abun ya Allah ka raba mu da shi matukar kai ba shi kake so ba ya Allah abun da ka san shi ne daidai shi ne annabin kai karantar ya Allah ka dora mu a sa ya ku bayin Allah ku ta yin wannan addu'a sai ku ga Allah yana ta ƙara taimakon ku duk inda kuke yi ba daidai ba sai Allah taimake ku ku gyara inda kuke yi daidai sai Allah ya ƙara ɗora ku akan daidai sai ku ga kun ci gaba da tafiya tiryan tiryan har aljanna firdausi ranar tashin alkiyama to shine Allah ya ce wa yazidullahu allazina hatadau huda sai Allah ya ce wal baqiyatu salihatu wanzazzun nagartattun ayyuka khairun inda rabbika sawaba wa khairun maradda su ne suka fi lada a wajen ubangijinka menene wato albaqiyatu salihat malamai sun yi maganganu da yawa abdullahi dan abbas ya ce albaqiyatu salihat shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar abdullahi dan abbas ya ce wannan shine albaqiyatu salihat sayyidina usman dan affan shi ma yace abin da ake cewa albaqiyatu salihat shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wasu daga cikin magabata suka ce albaqiyatu salihat shine la ilaha allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wasu daga cikin magabata suka ce albaqiyatu salihat sune as-salawatul khams wasu daga cikin magabata suka ce albaqiyatu salihat sune dukkan wani aiki na lada wanda Allah ba farlanta maka yi ba aiki ne na neman ƙarin lada ya zama baqiyatu salihat kenan sallar nafila baqiyatu salihat ce a ramadan baqiyatu salihat ce na'am azumin nafila litinin da alhamis baƙiyatu salihat ne azumin ashura saumu yawmi arafa yawan azumi da ibada a kwana goma na farkon watan zulhijja da sauran ibadu duka na nafila tasbihi tahmidi hailala hauƙala salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka domin a gina addini wayannan dukan su sun zama mai sun zama albaqiyatu saliha ya ku bayin Allah ku yawaita ibada ta nafila ku yawaita ibada ku yawaita tasbihi ku yawaita tahmidi ku yawaita zikirori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu azkar da ake so a rinka ku rinka yin su kada ku yi wasa shine zikiri na bid'a ba zikiri na me ba ba zikiri na sunna ba yanzu dauka sunan babanka mudi da Allah sai wani ya fito sai ya ga babanka ya fito zai wuce sai wani ya ganshi sai ya biyo shi yana ga mudi ga mudi kai mudi kai mudi kai mudi kai da Allah zaka kyale shi ba za ka samu wata ko kara ka karya mar kafar baya ba saboda ya yi ne ya yi babanka kira shi hankali ya daina mashi wayo idan ka zo za ka yi magana da mahaifinka da Allah sai ka rinka masa irin wannan da Allah za a ce ka kyauta idan ka zo za ka yi magana da mahaifinka ya yi kamata ka yi ka zo cikin natsuwa da girmamawa ko ba haka ba ka masa magana yadda ake yi kenan to idan mahaifinka ma za ka yi mashi wannan ashe ba Allah ya fi cancanta ba wani zai ce to ku kuna magana azkar azkar kun ce ana yin azkar na bid'a menene azkar na sunna bari ka ji azkar na sunna wanda su ne duk suna cikin albaqiyatus salihat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da safe kan karanta ayatul kursiyu ya kan karanta me ayatul kursiyu ita ce a azamu ayatin fil qur'anil karim aya mafi girma a cikin alqur'ani mai girma dan Allah za karanta ayatul kursiyu za ka hada zufa ayatul kursiyu za ka hada zufa in za karanta ta ko a cikin natsuwa za ka karanta ta aya ce mai jumla mufida guda goma kuma tauhidi zalla take karantarwa kai Allah rama dan karanta mana ayatul kursi na mujid Allahu la ilaha illa huwal الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تو يا إلي من سيكي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم نعم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بابو لبارن كجيرة تملكي وسع كرسيه السماوات والأرض أه. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan ita ce aya mafi girma a ƙur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta ayatul kursiyu kun rike wannan to daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta qul huwallahu kafa uku sai karanta qul a'udhu birabbil falaq kafa uku sai karanta qul a'udhu birabbin nas kafa uku wannan kullun da safiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan in ka karanta wayannan da safe kafa uku uku ko shedan na aljani bai isa taba ka wannan ranar ba wallahi ko shedan na aljani kafi karfin shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan abin da ya umurce mu karanta to kuma sai ka karanta addu'a inni اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعد وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan yini da alkhairin abin da zai biyo bayansa ina neman tsari a wajenka daga sharrin wannan yini da sharrin abin da zai biyo bayansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta wannan addu'a yakan karanta asbahana wa asbahal mulku lillah la ilaha illa huwa ilayhi nushur mun waye gari mun waye gari mulki gaba ɗaya na hannun Allah ba abin bautawa da gaskiya sai shi kuma zuwa gare shi za a tashi ranar tashin alkiyama kaji wata addu'a da take cike da tauhidi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan yakan karanta sau uku akwai addu'a da ya koya mana mu karanta Allahumma anta Allah la ilaha abin nan Allahumma amsaitu amsaina wa asal mulku lillah la ilaha illa huwa ilayhi nushur Allahumma inni amsaitu Allahumma inni asbahatu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa mala'ikataka wa ushidu jami'a kalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka annabi yakan karanta wannan addu'a amma ita ba sau uku yake karanta ta ba yakan karanta ta sau hudu idan ka karanta wannan addu'a sau hudu annabi ya ce in ka mutu a wannan ranar ba za ka shiga wuta ba za ka tafi aljanna hadisi ne ingantacce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sai karanta wata addu'a ta neman tsari wacce ya umurce mu mu karanta a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq annabi yakan karanta sa uku in ka karanta wannan sau uku Allah madaukin sarki zai baka cikakken tsaro da security a wannan rana ko shedanu na aljanu ba su ita taba ka bayan annabi ya karanta wannan yakan karanta bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i huwa samiul alim yakan karanta wannan addu'a sa uku in ka karanta wannan addu'a wani sahabi wato kunama ce ta harbe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya zauna karkashin wata bishiya yace ka karanta wayannan addu'o'i yace ban karanta ba annabi yace da ka karanta su wallahi kunama bata isa ta harbe ka ba ko kunama bata cizon ka in ka karanta wannan addu'a bayan ka karanta wannan addu'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai umurce mu kuma da mu karanta wata addu'a wacce annabi ya kira ta da sayyidul istighfar annabi ya ce in ka karanta ta da safe da yaqini in ka mutu a ranar ba za ka shiga wuta ba in ka karanta ta da yamma da yaqini in ka mutu a daren ba za ka shiga jahannama ba Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahadika wa adika masadatu a'udhu bika min sharri ma sana'atu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant kun ga addu'a ba ta da tsayi amma in ka karanta wannan da safe da yaqini hadisi ya inganta daga annabi in ka mutu a yinin ba za ka je wuta ba in ka karanta da yamma da yaqini in ka mutu a daren ba za ka je wutar jahannama ba bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta wani tasbihi mai tsada subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi annabi yakan karanta wannan sau uku annabi ya ga ɗaya daga cikin matansa tun bayan sallah asuba har gari ya waye har rana ta fito har annabi ya shiga cikin gari ya dawo tana zaune a masallaci tana ta yin azkar annabi ya ce me kike tun da zuba ki tashi ba tace zikirori nake ta yi annabi ya ce akwai wasu kalmomi takaitattu da na maimaita sau uku ladar da Allah zai ban yafi ladar da kika samu a zikirin da kika yi gaba daya a wannan wuri hadisi ne ingantacce zikiri ne mai tsada annabi sai ya gaya mata wannan addu'a to ana so ka maimaita ta sau nawa ka maimaita ta sau uku da safe daga na ko ta addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar kai shine wato addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki wasu abubuwa muhimmai a cikin ta Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-gina wal-maghfira abubuwa ne guda biyar kowanne mai tsada ne Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ina roƙonka shiriya wa yazidullahu allazina hatadaw huda ya Allah ina roƙonka me shiriya kar ka ɗauki kanka ka gama shiriwa gaba da ita neman shiriya a wajen Allah wattuka ya Allah ina neman takawa a wajenka kun san dai duk romo ya kare akan ka zama mai takawa ko aljanna ma mun karanta su Allah yake ba masu takawa shi yasa aka ce wattuka wal afafa ya Allah ka bani kamewa dan abin da ka bani ya wadatar da ni ba zan zama dan maula dan keje ke in ta ba a cikin gari ba wal gina ya Allah bayan ka bani kamewa kuma wadatar ita ma ina so ya Allah ka turo min wasu abubuwa masu abin nan in wannan addu'a ce mai karfi ko ba ta da karfi wal magfira sannan ya Allah ina roƙon gafara a wajenka ana so ka karanta wannan sau uku a kowane safiya bayan kai wannan addu'a ko ta addu'a mai tsada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake annabi yakan ce Allahumma ya muqallibal qulub wal absar sabbit qalbi ala ta'atik ya Allah kai ne mai jujjuya zukata kai ne mai jujjuya ganne ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya gane da kai zaka tabbata akan sunna har ka bar duniya ana so karanta wannan zikirin sau nawa ana so karanta shi shi ma sau uku a kowace safiya bayan wannan akwai wani addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar kai ka ce Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari ya Allah ka bani lafiyar jikina ya Allah ka bani lafiyar gani ya Allah ka bani lafiyar ji wannan addu'a ce mai kyau in kana yin ta Allah zai kare maka jinka da ka har ka bar duniya kuma Allah zai kara maka lafiyar gabbai addu'a ce mai tsada kada ku yi wasa da ita ko kana zuwa medical check up rinka hadawa da wannan wajen check up din sai ayi off ba down ba rike wannan addu'a kaka da kai wasa da ita bayan karanta wannan zikirin akwai har yanzu zikiri da ake so ka yi wani zikiri ne ake bukata ka yi har yanzu da safiya domin neman tsari ana so ka karanta wani zikiri sau bakwai ka ce hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim wannan ana so ka karanta shi sau bakwai a kowace safiya matukar ka karanta wannan sau bakwai a kowace safiya to kana cikin security na ubangiji mala'iku Allah zai sa su rika gadin ka a wannan yini wallahi duk mai je haushin ka baya da iya da kai in ka san gidan sarkin aljanu je ka kwana wurin babu abin da zai same ka wallahi ba abin da zai same ka wai koya mata goya mana wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ka karanta wannan zikirin har yanzu akwai wata addu'a da ake so ka karanta annabi ya karantar da ita kace Allahumma kfini bi halalika an haramika wa ne bi fadlika amman siwa matukar kana karanta wannan addu'ar kullun sau uku da safe sau uku da yamma Allah zai bude maka kofofin falalarsa talauci tsiya tsiya ba za ka mutu da shi ba tun daga nan duniya waye koyar da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan akwai ta addu'a da annabi ya karantar idan bashi ya ya daure ka ya ma daurin has bashi ya murkushe ka karasa yadda za ka yi wani sahabi ya zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah bashi ya mun yawa na rasa inda zan sa kaina annabi ya ce ga wata addu'a da zan baka ka rinka yin ta kullun uku da safiya uku da yamma Allah zai baka yadda zaka biya bashi sahabin ya ce wallahi da naje ina karanta ban dade ba Allah ya buɗa mun kofofin falalarsa na biya bashin kuma na zauna cikin rufin asiri amma ba za ka karanta da mutane wannan ba sai a je a tada su da shirme wace addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ka karanta wannan addu'a da muka ambata a halin yanzu Allahumma kmini bi halalika an haramika wa aghni fadlika amman siwak sai ka karanta ita kuma wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-ajasi wal kasal wa a'udhu bika min al wa wa rijal annabi ne da kanshi ya koya wa sahabi ce in kana yin wannan uku da safe uku da yamma ba za ka mutu da bashi ba Allah zai baka ikon biya kenan kana neman wadata da buri annabi ya faɗi da zaka yi ko bai ba rike wannan kai ta yi safe da marici babban matsalar malamin bidi'a ba zai gaya maka addu'ar da annabi ya yi ba ka je ka yi wai shi dole shi shine director protocol na ubangiji inda kana da bukata wajen Allah dole ya ka biyo ta office din shi ko ba ka ke yi ba ba zai gaya maka addu'o'in inda zaka je ka rike ba wai inda kana damuwa sai dai ka zo kai ka kawo kashi da haka addu'a wai hajjin ga ake in ka zuwa maka addu'a ma sai a ce to ta nawa za a maka akwai mai nauyi sosai akwai tsaka tsakiya akwai kuma ta ƙasa ƙasa in ka ce mai nauyi a ce dubu ɗari biyu da hamsin akwai gaskiya a ciki wallahi wani ɗan kasuwa da kansa yazo yana gaya mai ce mala abin da kuke faɗa mana mun ga abin mamaki a gombe na ce me ya faru ya ce wai kasuwa ta ɗan ja ba sai muka ce a nemo malamai su mana addu'a to da yake harka ce ta kasuwa ƙungiya ce ta yan kasuwa akwai yan bidiya akwai ahlus sunna sai yan bidiya suka ce akwai malaman da za su kawo sai suka je suka ɗebo wasu malamai malaman suka zo muka zauna suka ce to akwai aiki da za a yi muka ce to amma akwai sharuɗa mai sharɗi sharɗi na farko a samu ƙaton rago ƙosashe sai a yanka shi sai a feɗe sai a yayyanka naman sai a soya sai a samu ƙatuwar balangada sai a cika ta da soyayyen nama to mu kuma aka rama kallahu sai mu zo mu zagaye wannan balangada idan muka zo muka zagaye wannan balangadar to kowa idan ya ja aya ɗaya sai ya ɗauko yankan nama soyayye guda ɗaya sai ya tura baki idan ya taure ya haɗe sai ya sake jan aya ɗaya sai ya sake ɗauko wani soyayyen nama sai ya ƙara turawa da ko ciwa ciwa nan jiki ko babu ya zala nama ko kai ka samu wannan addu'a ai lafiya lafiya zabi sun gama kawo malamai a ji tsoron Allah ku koya wa mutane hakikanin addini dan ka koya wa mutane addini bai hana Allah ya baka rabon da yake so ya baka a duniya in ka ki koya wa mutane addini in Allah ya ce da talauci za ka mutu wallahi ka gama tsibbace tsibbacen ka yi wa mutane karya ka yi kulle kulle kuma karshe tsiya tsiya za ka bar duniya ba baka kulle komai wake ba da arzikin to don me ba za a koya wa mutane addini a faɗa musu hakikanin abin da Allah ya ce shine addini ba bayan wayannan azkar din akwai zikirin da ake so har yanzu ka yi da safe Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa amal wa a'udhu bika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa amal ana so ka karanta wannan addu'a ita ma sau uku a kowace safiya ka karanta sau uku a kowace yamma duk sanda ka karanta wannan addu'ar sai wuta ta yi magana ta ce ya Allah ka kare wannan bawan daga shiga cikina aljanna sai ta yi addu'a ta ce ya Allah wannan bawa ka kawo shi cikina ina so ka kawo shi cikin aljanna ya Allah bayan wannan akwai wani zikiri wanda shi fi kowanne tsada a ciki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabban sai ya ce su rinka yi shine ka ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi ma sa'alaka nabiyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min ash-sharri ma sta'azaka minhu nabiyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina roƙonka alkhairi irin alkhairan da annabi Muhammadu masoyinka manzanka ya roƙe ka kaga annabi ya baka wani likage duk alkhairan da ya nema wajen Allah kaga kai ma ya roƙa maka su kenan ya Allah ka kare ni daga sharri duk irin sharrin da annabi ya roke ka ka kare shi daga shi ya Allah ni ma ka kare ni daga wannan sharrin annabi ya koya wa sahabbai ce su rinka yin wannan addu'a kaga akwai wasu sharri da yawa da bamu san su ba inda annabi ya nemi tsari da su in kai wannan addu'ar kai ma ka ci albarkacin wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi akwai alkhairai da yawa da annabi ya roka wanda baka san su ba ma kai balantana ka roke su idan kai wannan addu'ar to ka ci albarkacin wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma za ta shafe ka idan ka karanta wayannan addu'o'in gaba ɗayan su to ana so kuma kai istighfari sau ɗari saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku rinka yin istighfari haƙiƙa ina yin istighfari ina tuba zuwa ga Allah sau ɗari a kowace rana a wata ruwaya sama da sau saba'in a kowace rana saboda haka kai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ana so kai sau ɗari bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da cewa ka rinka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi yana so ka rinka yin wannan a kowace rana sau ɗari idan kai wannan sau ɗari a kowace rana wallahi Allah zai gafarta maka laifukan ka koda sun fi kun farko yawa ba ni na faɗa ba annabi ne ya faɗa a cikin hadisi ingantacce kun san daga kuskuren da ake wasu ya ɗauka mu ahlus sunna ba mu san falala ba ne sai ka ana cewa to ai su su ɗan izala matsalar su ba su san falala ba ai ita falala fararun minallahi to mu mun san falala sai dai falalar dole ya zama daga ofis ɗin annabi ta fito idan ba daga wajen annabi falalar ta fito ba daga wajen ka ne ka rike kayan ka ba mu so mu falalar annabi ta ishe mu wallahi wannan shine matsayin mu kuma ba mu ja baya akan ta ya zaka ce mana ba san falala ba mu da muka karanta hadisin na Umar radiyallahu anhu hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man dakhala suka thumma qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu wa huwa ala kulli shay'in qadir kataba Allah lahu alfa alfa hasanat wa maha anhu alfa alfa sayyi'at ka faɗa min wata falala a duniya da ta kai wannan annabi ya ce duk mutumin da ya shiga cikin kasuwa Dan kasuwa ka je kasuwa za ka buɗe shago sai ka karanta wannan addu'a da na hadisi ne ingantacce hadisin sai na Umar ne ya rawaito shi sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu huwa hayyul la yamutu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi yace Allah zai rubuta maka lada dubu sau dubu dubu sau dubu lada nawa kenan lada miliyan da Allah zai sa baka sannan Allah zai sa a share maka zunubi dubu sau dubu dubu sau dubu zunubi nawa kenan zunubi zunubi miliyan da ka faɗa mun falala da ta wuce a cikin rabin minti ka samu lada miliyan a share maka zunubi miliyan within just half of a minute ka faɗa mun falala da ta fi wannan mun yarda da ko mai yarda da ba saboda ta fito daga wajen uwa daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma idan muka bincika babu a Qur'ani babu a sunna ta annabi Allah bai ce ba annabi bai ce ba annabi bai taba yi ba ina san kai darajar ka bata kai ta annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam idan abu yana da kima yana da mutunci Allah ba zai hana annabi kai ya baka ba ko Allah zai hana annabi kai ya baka Allah ba zai hana annabi ya baka sannan duk sanda ka zo mana da wani abu kace gashi mun yi ga lada tarin yawa idan muka yi alhali Allah bai ce ai ba annabi bai ce ai ba ko tambaya biyu da za mu maka tambaya ta farko wannan abin da ka zo da shi wanda annabi bai taba yi ba annabi ya san da abin ko bai san shi ba kaga dole ka ba mu idan ka ce ya san da shi ya san da shi kuma bai koyar da shi ba kenan annabi ya koyi ilimi in ka ce eh sai mu samu wani dan kaula san kaula ka sai mu dan aje daga kusa in ka kace annabi ya boye ilimi annabi ya boye ya yace masa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik idan bai haka ba فإن لم تفعل فما بلغت رسالته إذا أكون الناس كومة تعدل والله يعصمك من الناس تلا يتمي إن الله لا يهدي القوم الكافرين أنا cikin abin da muka turo kan nan aka samu ko kaɗan ɗauka cikin biliyan sai ka bayyana duka sai kwara daya a cikin miliyan baka faɗa ba fa ma ballagta risalatahu kuma baka isar da abin da aka tuno ka bane ka bada to annabi ya san abun in ka ce eh kuma bai karantar da shi ba ina da ya koyi ilimi dole ka ce a ah, to ba haka bane to annabi bai san abu ba in ka ce eh kenan kai yanzu ka fi annabi ilimi in ka ce eh, to sai mu dan wani dan tanadi hakan nan ina ake samun falala ku bayan Allah ba ba ma san falala bane a mun san falala muna son ta amma abin da muke so falalar ta zama original ba jabu ba in daga wajen annabi ta fito ta zama me original in ba shi ya koyo ba ta zama me ba ta zama ba ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta qul huwallahu ahad kafa goma Allah zai ta gina masa gida a cikin aljanna ya zo a hadisi ingantacce mutumin da ya karanta raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulan Allah zai sa a gina masa gida a gidan aljanna ashe akwai hanyoyin samun aljanna wa ya karantar da wannan duka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan kai wa annabi salati kwara daya annabi cewa man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara wanda yawa annabi salati kwara daya salati daya tak Allah zai ma mutumin salati goma kai wa annabi salati daya saboda matsayin annabi a wajen Allah Allah da kanshi zai ma goma kai akwai falala ta kai wannan to amma waye koyar da salati? sai muka ce wa a ɗaya salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada kai ba samu baka haddace salati ko kwara ɗaya da ya fito original daga bakin annabi ba amma da dare ka hana mutane ka hana mutane bacci kana karanta salatin nan an tambaye ka ka kawo hadisi ingantacce ka gagara ka hana mutane anguwa bacci kana Allahumma salli ala man hamalahul buraqu Allahumma salli ala man azallahul gamamu Allahumma salli ala اللهم صل على صاحب الوسيلة وصاحب الفضيلة وصاحب المقام المحمود اللهم صل على محمد عدد زينة عرشك اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على محمد ما نافعت التمائم to ka yanzu yanzu bashin da zamu bi wannan ma na fa ittama'i mun faɗa mana inda ka ganta a Buhari ko Muslim ko Tirmidhi ko Ibn Majah ko Abu Dauda ko Nasa'i ko Zailai ko Garimi ko Muwaddal Imam Malik ko ko ko ko kaga kawo mana rikici ya kare ko bai kare ba to kai idan baka samu ba to mu sai muka ce maka ga salati da ya zo ingantacce a sahihul bukhari ingantacce a sahihu muslim yana da rijista salatin a sahihu bukhari yana da rijista salatin a sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu salati da za a yi masa ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد full stop mu wannan akwai a bukari akwai a muslim kai kuma ma na fati tama'imu wallahi babu a bukari kuma babu a muslim in ƙarya nake kai kuma karan ka ce akwai ya kuka shiru ban jona ya ba. kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar don Allah ne ya mu da muka ce a annabi sakwata kuna son manzon Allah sakwatawa ku masoyin manzo ne duk masoyin manzo ya ce Allahu akbar gobe wace rana ya inganta hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku yawaita yi masa salati a ranar juma'a in ka manta to yanzu ne ka tuna gobe ne me annabi ya ce in dai kai masoyin shi ne kai ta surfa masa salati da yawa ran juma'a kuma wanda ya yawaita <coughs> wa annabi salati musamman ranar juma'a yana cikin masu samun ceton annabi muhammad ni kuma idan annabi zai cece ni a lahira to kai ka huta wannan katon aljihun naka da kace zaka sa ni to ba sai na shiga ba ko ba kwa san ceton annabi kuna son ceton manzon Allah duk nan taron mu na muna so Allah ya cece mu da sauran bayin Allah duka da basu samu daman zuwa ba sakkwatawa duk muna so Allah ya cece mu annabi ya cece mu dan tashin alkiyama ya aljanna da mu annabi ya ce wa'anda zai fara ceta su ne wa'anda suka yawaita masa salati ba kuma ran da annabi ya ce yake so a masa salati da yawa kamar ran juma'a ran juma'a ta surfawa yaushe ran juma'a kai aiko manzo rahama zai sha salati gobe da karfin Allah yaya za a zuba wa annabi salati gobe da karfin Allah daga sai kuke ya kuma sassa kwatawa duk wanda ya shirya gobe zai zuba wa manzon Allah salati ya sheka ya sheka ya kara ya kara ya duk wanda ya shirya daga sai daga hannu ce Allahu kai manzon rahama zai sha salati gobe da karfin Allah madauke wallahi annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أكيد وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم